أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi. Wannan safiya ta Lahadi wacce ta dace da shida ga watan Al-Muharram, hijiran annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da da arba'in takwas, kuma yau shi ne ɗaya ga watan shida miladiya shida. mun haɗu ne domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna wallafawar shekh الدكتور سعيد bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi fata mishi yau kuma shine darasin mu na 55 a cikin wannan littafi mai albarka kuma har yanzu muna cikin babi da mala yake magana akan afkarun nau zikirori da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu mu rinka karanta su lokacin da muka je kwanciya bacci mun karanta a zamanmu na ƙarshe mun karanta wannan addu'a shine na na tara ku Allahumma innaka khalaqtani khalaqta nafsi wa anta tawaffaha ko hadith hadith haduwan da ke hadith da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi a yau za mu tashi a wannan addu'a din Allah ce daga cikin addu'o'i da aka rawaito da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana mu in za mu kwanta bacci shine mu rinka cewa Allah alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muqwi الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي wannan yana daga cikin addu'o'i da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karan koyar da mu mu rinka karanta shi lokacin da muka zo kwanciya bacci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na da sha biyar. daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza awa ila firashihi ake lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya koma zuwa ga makwancinsa ya gama duk abin da yake ya zo zai kwanta ƙwala annabi sallallahu alaihi yana faɗin wannan addu'a alhamdulillahi alladhi at'amana wa وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وهكا قلنا حديث يلونا لكم حديث بكي سنن الإمام أبو داود وأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قالوا نتشي واشما رواية إن جلتشينا في صحيح سنن أبي داود ma'anar addu'ar kamar da kuka gani godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa bada'i'ul fawaid yake cewa ma'anar alhamd yake huwa al-ikhbaru bi mahasin al-mahmud ala wajhi al-mahabba aka ce alhamd godiya ta alhamd abin da ake nufi shine bayar da labari abubuwan kyautata wanda wanda aka gode masa yema wanda yake godiya ta fuskan nuna soyayyansa ga wanda ya masa wannan abubuwan kyautatawa ita shine ma'anan kalman alhamd godiya da kalman alhamdu don zo ka ambaci abubuwa na kyautatawa wadda wanda kake gode masa yi maka ta fuskan kuma nuna soyayyanka zuwa gare shi to irin wannan godiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nunawa ga Allah lokacin da ya zo kwanciya bacci yake alhamdulillah godiya sun tabbata ga Allah alladhi at'amana wa saqana wanda Allah nan shine ya ciyar da mu kuma shine ya shayar da mu inda ba don kiyawansa da ganin damansa ba da ba za mu ci ba ba za mu sha ba ko ya hana abincin da abin shan ko kuma ya bada abincin da abin shan amma ya hana lafiyar da za a ci a can. duka yana faruwa duka kuma baya ya kusa ba su samuwa sai da ganin daman Allah maɗaukakin sarki to ka ci ka sha har ka yi ni har ka zo za ka kwanta ci. sai kake nuna wa Allah maɗaukakin sarki godiya game da wannan wannan matsayi wannan daraja da Allah madaukakin sarki ya maka wa kafana kuma Allah madaukakin sarkin nan muna gode masa wadda shi ne ya ba mu kariya ay dafa anna shurur wa atana min fadlihi wa qanna'na bidhalik Allah madaukakin sarki ya katange mu daga dukkan wani sharri ya mana wadata ya wadatar da mu daga falalansa tun daga wayewar mu gari har muka kai wannan yammaci ne wa abnana wa qanna'na da wadata mu kuma ya bamu wadatan zuci tun daga wayewar gari har yanzu gashi na zo zan kwanta wa awana ay raddana ila ma'wa lana kuma gashi ya dawo da mu inda muka tashi ta sata muka ji neman abinci to Allah nan da ya dawo da mu lafiya na muna gode masa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa himman la lahu wala mu'wi in kana tunanin ai waɗannan abubuwan me suna a mutum ya zo kwanciya bacci ya mai da shi a matsayin addu'ansa na kwanciya bacci mazalla sallallahu alaihi sai ya rufe cewa to mutane nawa ne ba su samu wannan gatan ba Allah bai kare su daga dukkan wani nau'i na cutarwa ba kuma yanzu dare ya yi da na zo na zo zan kwanta mutane nawa ne ba su da inda za su je su kwanta ya Allah dukkan bayan ka san akwai wanda baka wadata su da gurin kwanciya ba akwai kan bayan ka wannan, waɗanda duk wani abu da ya fuskanta na sharri yau sai da sai da ya cutar da shi amma ni ka kubutar da ni Allah na gode ma akwai bayanka ka da baka basu abinci baka basu abun sha ba ni ka bani ya Allah na gode ma Nabi sallallahu alaihi yana wannan addu'a in yazo zai kwanta bacci alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana فكم ممن لا كافئ له ko fa kam min man la ya halatta wala mu'wi Allah madaukakin sarki ya samu to haka yana da matukar muhimmanci mu rinka karanta wannan wannan addu'a in za mu kwanta bacci addu'a ta goma sha ɗaya sai fadin Allahumma alima al-ghaibi shahada فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم ينا ولن الدعاء وكان دجل ruwa duwa ce على ta اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن تقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم الله أكبر sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku mace shi da ya rinka karanta irin wannan addu'a kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi cikin sunan din hadisi na da bakwai. Imam Tirmidhi shi ma rawaito hadisi ne dubu uku da uku da casa'in da biyu kuma hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Huraira yake ba da labarin wata tattauna da ta faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Sayyidina Abubakar yace anna Abubakar ne siddiq qali yace lallai Abubakar as-siddiq Allah ya ƙara da a gare shi ya ce manzan Allah salasa ya rasulallah ya ma'aikin Allah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu yace ce ka sanar da ni ka koya mu wasu kalmomi waɗanda zan rinka karantawa a duk lokacin da na farka a bacci da kuma lokacin da yamma ya na koma zuwa ga bacci ka koya mu waɗannan kalmomi da mun karanta addu'ar nan azkaru sabahi wal mas'aku? sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya masa yace kul karinta cewa Allahumma fatir as-samawati wal ard ya Allah makajin halittar sammai da kasai aka ce fatir mana Allah madaukakin sarki shi ya kirkire halittar ana bai ga ya ga sample ne ko an nuna masa sample sai irin shi ba shi shine faɗi shi ya ƙirƙira ba tare da wani abu wanda ya gabaci irin wannan ba kuma rabba kulli shay'in wa malika shine ubangijin dukkan komai kuma shine mamallakin dukkan komai komai da kowa mallakin sai ashhadu an la ilaha illa anta na ce da lallai babu abin bauta bisa cancanta sai kai ya Allah fa'udu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarin ka tsare daga sharrin kaina wa min sharri shaytan wa shirki ka tsare daga sharrin shaidan, da dukkan wata shirka da ake aukawa sanadiyan shaidan. wa an aqtarifa ala nafsi su'an ka kare ni daga in jawo ma kaina wani abu mai cutarwa wani mummunan abu da zai so ya cutar da ni aw adurruhu ila muslim kuma ka kare ni kar in zama sanadiyan wani mummunan abu ya shafi wani mutum musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka karanta wannan addu'a wa kamar yadda muka karanta a cikin askarus sabahi wal masa to haka ma yana daga cikin addu'o'i da maluma suka ce ringa karantawa lokacin bacci Allah ya ba mu jikon kiyaye wannan mun karanta shi a bayaninsa da komai da komai a azkarus sabahi wal masa addu'a ta goma sha ɗaya daga cin addu'o'i na kwanciya bacci alaihi yaqra'u alif lam tanzil السجدة وتبارك الذي بيده الملك karanta waɗannan surori guda biyu kafin mutum ya kwanta bacci sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi ya cikin sunan da imam at-tirmidhi shine hadisi na 3404 Jabir bin Abdullah al-Ansari ke cewa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yanam hatta yaqra bi tanzil as-sajda wa bi tabarak yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin tabi'unsa in ya kai yammaci kafin ya kwanta bacci sai ya kanta suratul sajda da suratul mulk suratul sajda da suratul al-mulk akaje da ya kira sai ya karanta ya fara karanta ayan farko ko tanzilal tanzilu as-sajda da kuma tabaraka Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su kafin ya kwanta bacci wanda yake nuna maka muhimmancin haddace waɗannan surori ko ba cewa kai dole ce ka haddace kafin ka karanta ba amma ka haddace din an gane ku ka haddace din zai fi haka akwai imamun nasai shi ma sai da irin wannan hadisin a cikin sunan al-kubra shine hadisi na 10542 a cikin sunan al-kubra shi ma daga jami'in abdullahi al'amfari al Allah ya kare da a gare shi shi ma ke faɗin cewa kanin nabi sallallahu alaihi ya namu kulla laylatin hatta yaqra alif lam mim tanzilu as-sajda wa tabaraka alladhi bi yadihi mulk annabi sallallahu alaihi wasallama kullum kafin ya kwanta bacci sai ya karanta waɗannan surori guda biyu kafin ya kwanta ya yi bacci waɗannan surori kaga wannan ya ishe nuna maka falalar surorin ya ishe nuna maka falalar surorin kuma ba su kaɗai ba ne surorin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yawan karantawa ɗin zai bacci akwai wasu surorin waɗanda ba wannan ba kamar da hadisin na na Aisha Allah ya kare da a gare ta wanda ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi hadisi na dubu da ɗari tara da ashirin na nashi take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumar wa bani isra'il ace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kanta suratul zumar da suratul da suratul isra kafin ya kwanta kafin ya kwanta bace yana karanta su ma waɗannan surori ka shi kaga ko karanta sajida da mulk ko ka karanta zumar da suratul isra an gane ku waɗannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yana karantawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da karanta suratul mulk kafin a kwanta bacci an tambaye shi me ce fa'ida na karanta suratul mulk kafin a kwanta bacci kamar da imamu tirmidhi ya rauto a cikin sunan dinsa hadisi na da da 2890 daidai ga tambayi mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da me me ce fa'ida falala na karanta sautul mulk kafin ayi bacci mazan Allah sallallahu alaihi wa hiyal mani'a hiyal munjiya tunji min azabil qabr yace suratul mulk المانعان كما أن المنجيان ما نتنا هنا متنيا هلول عذابا كبري كما تنا زما سنجي ومتنيا سيرة عذابا كبري حكا ما الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ما ذلك to haka wani yake nuna cewa tana da falala mai matuƙar mahimmanci da ya kamata a kiyaye a ranka karantawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu ah, abu na biyu da za mu ɗan a karatunmu na hisun muslim a nan za mu tsaya waɗan yan hankali game da muka sani muna cikin watan al-muharram watan al-muharram ita ma tana daga cikin watanni masu alfarma tun daga zurfada, zulhijja sai kuma al-muharram al-muharram ita kadai ce wata a cikin watannin musulunci da take da alif da lam a farkonta kuskure ne kiran muharram kadai kuskure ne saboda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira watan ba ya kira ta ne da al-muharram dole za ka kira kira da alif da lam al muharram so da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ya kira wata amma nabi sallallahu alaihi ya kira wata da cewa watan Allah ne yace watan Allah ne hadisi ingantacce da yake cewa afdalus siyam ba'da ramadan shahrullahil muharram yace mafi falalan azumi bayan azumin wata Ramadan shine azumin watan Allah na al-Muharram haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so haka kuma daga cikin arba'atul hurum da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani cewa inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun shurum Allah madaukakin sarki ce kirkin watannin musulunci a wajen Allah madaukakin sarki watanni ne goma sha biyu a cikin watanni goma sha biyu nan akwai guda hudu waɗanda suke alfarma ta musamman a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi watanni masu alfarma nan ta musamman yace salatun mutawaliyat wa wahidun fard yace guda uku a jere suke tafiya guda ɗaya kuma ya keɓanta a can da nisa hukun da suke jere shine zulfada zulhijja da ya tsari sai al-muharram an gane ku guda ɗayan da yake keɓe yace ne rajab allati tusammunaha ha ita ce watan rajab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan su ne watanni hudun da Allah madaukake sarki ce min ha arba'atun shurum to Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wannan sai ce fala tawlimu fihinna anfusakum a waɗannan watannin guda hudun masu alfarman kar ku yi wani abu da zai janyo muku kushin Allah da zai zama kun zalunci kawunan kar ku yi wani abu na sabon Allah a cikin waɗannan watanni maluma suke cewa wannan magana da Allah maɗaukakin sarki ya cewa kar ku yi wani abu na saɓon Allah zai janyo muku fushin Allah ya zama kun zalunci kawunan ku suka ce wannan dalilin ke nuna cewa saɓon Allah a waɗannan watannin zunubin su ya fi saɓon Allah a wasu watanni wanda Allah ya ce kar ku sa'a ma Allah a waɗannan watannin ai ba ko ba Allah yana nufin a wasu watannin ku sa'a mishi bane ko ba ga bane amma me yasa aka ambace su da nuna maka girman saɓon Allah a watannin suna da matsayi na musamman akan wasu watannin da ba su ba akan wasu watannin da ba su suraka suna da wannan wannan alfarma din kuma hatta mushrikai tun a jahiliya kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wannan alfarman yawma khalaqa as-samawati wal ard ma wai sai da Allah ya aiko manzon Allah ne tukun sai da alfarma tun da Allah ne ya sammai da tsawaita nan sai da alfarma ya Allah madaukakin shi yasa ko a jahiliya ba sa yaki a waɗannan watannin ba sa yaki a zulqa'ada zulhijja da al-muharram haka ba sa yaki a rajab sai a baya aka samu su shekaru suka kirkiri musu wani abu don suna son su yaki ana muharram sai ce to wannan watan mun ba sunan safar sai su yi yaƙi sai ce mun matsa da muharram gaba shine faɗin Allah inna man nasi'u ziyadatun fil kufr sai Allah ya zarge su akan wannan abu na suke a yadda Allah ya sa kaji dole ku bar shi haka A gani an gani haka wannan yake nuna maka cewa duk da shekanancin ya sa su yi yaki amma kuma har yanzu suna honorin wannan ne alfarman na wada to haka kuma har aka zo musulunci saboda mu zama masu girmama wannan alfarma din ana so mutum ya yi yawaita azumi in ya samu dama ya yawaita azumi amma kare ya zanci fiye da rabin watan annabi sallallahu alaihi wasallama bai halatta azumtan wata wata sama da rabi ba in ba wata ramadan zaka karka azumci sama da rabin wata kamar yadda ya faɗa ma Abdullahi dan Amr bin Aus yace afdalu siyam siyamu Dawud ko kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman manzo Allah yake mafi daraja mafi falalan azumi a wajen Allah shine irin azumin Annabi Dawud ya azumi yau gobe ya huta ya azumi yau gobe ya huta kaga wata zai rabin wata ke azalata shine mafi falalan azumin nafila in dai na tara so ka samu ladan azumin nafila to ba mafi falala mun shi an fahimta ko Abdullahi dan Amr dan Asiyan ne a tsara masa manzo Allah ce babu kari nan ne bandiri din nan ne inda Allah yake so a tsaya to za kai ma karka wuce kai ma karka wuce to sannan kuma ga azumin goma ga watan al-Muharram wanda kira ashura wanda azumin ashura kamar da Allah ya faɗa watan yana da alfarma tun da aka lissan mai da kasai har haka har mushrikan maka suke azumtan wannan azumin yawm ashura goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin su suna yi kowa na yi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin Madina da tare da Yahudawa su ma suna yi ya tambaye su ku me yasa kuke su yanda ya bar maka ya bar maka suna yi ne a matsayin alfarman watan kuma kaskata suka gani kuma yana cikin kurkushin abin da ya rage na karantarwar annabi ibrahim da da qurayshawa ba su ba su zubar ba akwai abubuwa da yawa da suke yi waɗanda suna daga cikin abin da suka gada na abin da karantarwar annabi ibrahim alaihi salatu wasallam suka ce su suna yi ne saboda a ranar ne Allah madaukakin sarki ya tsirkar da annabi Musa daga Fir'auna kuma ya halaka Fir'auna sai annabi Musa ya azumi a wannan ranar don gode ma Allah sai yasa su ma suke yi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu nahnu ahqqu bi Musa minkum yace ai mu muka fi ku kusa da annabi Musa annabi Musa musulmi ne wa musulmai ne saka in wani abu ne da za mu yi saboda karantarwa wani annabi mu ka fi ku cancanta da mu a wannan shekarar manzo Allah ya sa azumin Ashura ya zama farali wajibi a lokacin ba saukar da wajibcin azumin wata Ramadana So to shi suka yi a shekarar da aka wajabta azumin wata ramadana shekara na biyu bayan hijira manzo Allah da aka azwajta azumin wata ramadana a watan Sha'aban aka saukar da wajibcin wata ramadana azumin ramadana da azumin ramadan ta zama wajibi sai ya zama yadda azumin ashura ta zama nafila ta zama voluntary ba dole ko ba a shekara ta ta goma bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani alƙawari sai ce wala in baqitu ila ila ila sanati al-muqbil la asumanna at-tasi'a wal 'ashira sai in Allah ya sa ne tsawarai zuwa shekara mai zuwa to ba goma kaɗai za mu yi ba mu musulmai za mu yi tara ne da goma ma'ana mu musulmai za mu yi guda nawa kenan biyu na su suna yin ne ɗaya to sai Allah madaukakin sarki bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga al-muharram na shekarar mai zuwa amma tun da ya kuruta ya zama me ya zama sunna akan al'ummansa mabiyansa su yi aiki da wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka sunna ce azumtan tara da goma an gane ku malum musulmi zai cewa babu laifi wanda bai samu azumtan tara ba yayi goma da sha ɗaya an samu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi an gane ku kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da su yi na ibada da sarai wannan shine abin da dukkan wani musulmi ya yarda da shi sura ga wannan yana da matukar muhimmanci kuma na Aisha take cewa azumin Ashura ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi har yadda ake koya ma yara azumin Ramadan ta ce haka mu da mu da sahabbai muke koya ma yara kanana Tunda ba azumi bane na farilla amma kuma ana koya ma hadda yara kanana ana kwadaitar da su su yi wannan azumin mun ga lissafi zai fita laraba da alhamis kenan ko laraba zai zama tara ga wata alhamis zai zama goma goma ga watan tura yana da matukar muhimmanci mu wannan azumi Allah madaukakin sarki ya ya datar da mu abu na karshe muna jan hankali in suna jin mu ma ba sa jin mu Wanda muka muka huta daga gare shi kusan shekara biyu yana so ya dawo shine satan waya a wannan masallaci jiya da isha an sata wani kuma sabu ya sa caji muna cikin sallar isha shi barawan ya satan shi ya tafi abu shi kaga in yana ji kuma baya ji oho ko ya faɗa wannan ba karamin sharri ba ne mutum ya zama masallaci da kawata ya zama makoma ga dukkan wani mutum musulmi ya zama gurin da dukkan musulmi in ya shiga ya zama yana da nutsuwa yana da kwanciyar hankali to kuma ya zama to guri ne wanda babu aminci sai sai mai da shi guri mara aminci ka yanka ka faɗa maka girman sharrin ka ba wajen Allah saka ya zama wajibi mu kiyaye irin wannan kuma muna addu'a masu waɗannan ɗabi'u addu'a mu ta farko shine muna roƙon Allah ya shiryar da su ba su dena. amma kuma su sani ko sun daina fa dena wanda shiryan ba zai sanar da haƙƙin mutane a kansu ba dole su nemi waɗanda suka suke da haƙƙi a kansu ne ya fiya a gare su kuma mutum ya tuba tsakanin da Allah gida sai na da zuciya irin na musulmi ɗan Najeriya an kawo kawai zai ce na yafi kuma haka wani haka kira na farko shine su shirya Allah ya shirya da su an kuma zuciyarsu ta riga ta bushe to Allah muna roƙonka ka su don abin da ka ga ya dace da su Allah ya mu sani me ya dace da su sannan Allah ya kare dukkan musulmai daga sharrin duk wani mai sharri